biyan kudin tara don ceto fursunonin nan 25 da kotu ta baiwa zabin tara ko wa'adin zaman wakafi a gidan yarin yola in ji bishop stephen dami mamza na ɗarikar katolikan jimeta da ke jihar adamawa shine abin da littafi mai tsarki ke koya wa mabiya addinin krista a watan faska na ranar da aka gice yesu almasihu wanda ya bada ransa don ceton bil adama daga kangin zunubi da kristoci ya kamata su yi koyi da shi bishop stephen dami mamza ya kalubalanci fursunonin da suka sake samun yanci na komawa cikin al'umma su baiwa marada kunya lokacin da suka koma garuruwarsu da dama suna shakan ku idan ku fita ku ba su kunya ku ba su kunya su cewa kufa kuna da kirki kuna da daraja sosai kuma za ku ya ku yi abu mai kyau fiye da yanda ana tunani to shine abu ɗaya da nake bukata daga wurin ku dan ku fita kada a je a yi zaman banza akwai gonaki za a iya yi noma ko kuma na tabbata an koya muku wadansu ayyuka hannu a cikin nan a gidan yare nan ko ba haka ba baya ga fursunonin nan da aka biya wa tara majami'ar katolikan ta baiwa sauran da ke zama wakafi a gidan yaren kyautan buhunan shinkafa biyar, kwalayen magi biyar da kuma saniya albarkacin bikin faska. Bishop Manza ya mini bayanin muhimmancin watan faska ga mabiya addinin Krista. ranar bikin faska din nan kowa dai ya kasance zama mutum mai kirki a aikata abubuwa masu kyau babu laifi da zai bata zaman da ubangiji da kuma zaman da yan uwanmu a yi wannan biki da farin ciki a yi shi kuma da salama wayanda suna kewaye da mu mu tabbata cewa da dan kaɗan da muke da shi mu gayyace su sai mu wannan biki tare yakubu bello ɗaya daga cikin fursunoni da aka yantar daga gidan yarin Yola shawara ya baiwa yan uwansa. Ina ƙara jan kunnen yan uwana wanda Allah ya sha muka kukuta wannan yanayi don Allah mutum idan ya fita naira goma biyar ka nema saboda ka samu ka tsira da mutuncin kanka sannan kuma har ga Allah wani abu mu muke jawo mu kanmu saboda muna rena sana'a kaɗan dinnan amma in dai muka yi haƙuri irin wannan abun ba faru ba. To kowace irin dangantaka ke tsakanin jami'an da ke kula da gidan gidajen yari da kuma fursunoni da aka danka musu amana. Malam Idi Ali Abubakar shine babban jami'i da ke kula da gidan yari da ke Yola. Kamar mutum ne ya yi ciwon kai, akan ba shi ƙwayan magani ya sha wari. Kuma sai ka ce ba za ka yarda da shi ba? To haka ne. Mun ga wasu halaye ne da a waje ba a yarda da su ba aka kawo su nan. Yanzu Allah da sun gane kurakuran su sun fita za su zama mutane na gari. Majami'ar ta baiwa kowanne daga cikin fursunonin biyar kuɗin motan komawa garin ruwan su na asali tare da alkawarin tanadar kuɗi ga mai niyyar kama sana'a Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya